to madalla masu baka mu da wannan lokaci to kamar da kuke gani kai tsaye gaban tallafin kayan abinci ga iyalan hukumomin tsaro da suka hada da sojoji migration custom civil defense prison barrack da sauransu kenan wanda gwamnatin jihar kano ƙarshen jagorancin gwamna alhaji abu kabiru yusuf kenan ta ɗauki nauyi idan ne ba ku manta ba a kwanakin baya an fara wannan rabu wanda kuma a safiyar wannan rana aka raba wannan tallafi ga masu bukata ta musamman su ma wanda kuma a yanzu da yammacin wannan lokaci ake rabawa jami'an hukumomin tsaro kamar yadda kuke gani a wani lokaci dai wannan rukuni da kuke gani rukuni na jami'an soji da suke iban nasu kayayyakin kuna gani a halin yanzu wanda sakataren gwamnati dr abdullahi bafubici ya wakilci gwamnan kano alhaji abubakar yusuf wajen mika musu wannan kayayyaki kamar yadda ke gani wannan jami'an hukumomin tsaro na soja doji kenan su ne kuke ganin su wanda ga kasansu nan da aka ware musu wanda za a mika musu za su tafi su rabawa wato waɗanda ya kamata a bawa wannan kaya kamar yadda kuke gani tunda kuma a riga an ba da wannan kaya gare su an ware musu kayan su kuma shine kuke gani a wannan waje suke lodawa ga su nan su suke kwasa a wannan lokaci idan muka yi gabacin kuma tunda rukuni rukuni ne akwai rukunin jami'an tsaro na prison break wanda su ma tuni an ware musu su kuma suna iba a halin yanzu wanda ku gani aikin ne yake ci gaba da gudana wannan ke nan da aka ware musu a wannan lokaci kuma saboda ba iba kuma suna tafiya da kayansu a wannan lokaci civil defense hmm. wannan shine na jami'an prison park wanda su ma tuni sun ibi tsawon farko za su dawo su iba saboda abin su a wannan lokaci ga wakilin su na a tsaye a wannan waje shi ma da yake sanya ido domin ganin cewa wannan kayayyaki nasu wato an ɗora su yadda ya kamata wannan da kuke gani motar jami'an wato civil defense kenan su ma waɗanda kasan su yana nan za su tafi kuma su ma da nasu an lokaci to za mu iya cewa dukkanin rukunoni na jami'an tsaro sun shigo nan guri domin su ɗauki kowane kaya nasu su tafi da shi su kansu jami'an hisba suna wannan waje domin su ibi nasu su tafi da shi baya ga su kuma ake kayan su baya ga nan kuma su kansu migration migration ga motocin su nan

wanda tuni rukuni na farko na motocin sojoji sun gama kwasar kayansu kuma gashi nan za su tafi da abun wanda an riga an gama dauka kenan kuma yadda kuke gani

ni wanda yanzu haka sakataren gwamnati ya ce wani abu abin da ya shafi Na gudu. Sadiq. Baba ne zo? Gashi ne. Baba yi sauri. Mu je. Wata nan, wata special duties, women affairs. baax na to dan don bude an yi ba ba mun ko in so ni bi sabo so da Saka kare ta kuma. Kunnan. Kunnan mu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yau a ci gaba da rabon kayan tallafi da mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya kaddamar yau muna ci gaba da bada wannan tallafi ga marayu da iyayen marayu da suke a hukumomin tsaro na wannan jiha baki daya. Mai girma gwamna ya umarci wannan kwamiti na rabon kayan tallafi ya ba wa dukka hukumomin tsaro da suke a wannan jiha kama daga sojojin ƙasa sojojin sama sojojin ruwa 'yan sanda hukumomin 'yan sanda masu farin kaya da hukumar road safety da ndlea da civil defense school da hisba da askarawan kwankwasiya da bios da vigilante da correctional services da immigration da custom dukkaninsu military da paramilitary da suke a wannan jiha da girma gwamna ya umarci a basu buhu dubu ɗaya na tankeji na shinkafa domin su raba wa marayu da iyayen marayu da suke a waɗannan hukumomi yau kamar yadda ake gani mun zo wannan wuri a maganda domin ci gaba da raba musu waɗannan kaya yanzu da safe mun yi raban waɗannan irin wannan kaya ga masu bukatu ta musamman makafi guragu kutare da bebaye da kurame da zabiya da masu larurar ciwon laka yau a safe mun yi rabon wannan kaya a gare su ƙananan hukumomi 44 yau yanzu kuma da yamman nan waɗannan hukumomi na tsaro na sojoji da military da paramilitary da 'yan sanda guda goma sha takwas da suke a wannan jiha ta mai albarka gashi muna raba musu wannan kaya na tallafi domin su je su rabar ga marayu da kuma iyayen marayu da suke a wannan hukumomi na su. Ah, today, in continuation of the distribution of palliatives to the most vulnerable people in our state, by the directives of, of His Excellency, the Governor of Kano State, Alaji Abba Kabir Yusuf, we are allocating, we are distributing these items to all the law enforcement agencies that are that have their commands here in Khan. Military and paramilitary agencies, His Excellency have directed that the orphans and widows that are in this command, in all the commands in Kano State, should be assisted with the palliative material. Today we are giving 1,000 bags each each of the 18 military and paramilitary commands here in Kano for the benefit of orphans and widows in these commands. Uh, these commands include the Nigerian Army, the Nigerian Navy, the Nigerian Air Force, the Nigerian Police, the Nigerian Security, uh, the Department of State Security, the Civil Defense Corps, the NDLEA, Immigration, Customs, uh, Peace Corps, NS NSCDC, uh, NDLEA, Hizba Command, Karota, uh, correctional services, Nigeria Nigerian Legion, uh, all the military and paramilitary that are in Kano that are supporting in ensuring security in this state. His Excellency have directed that the orphans and widows within those commands should be assisted with this palliative material. 1,000 bags of 10 kg rice uh, each is being distributed today, and this is part of what we have done this morning. In the morning, we have distributed the palliative materials also to the persons with special needs from across the 44 local government councils in the in the state. Uh, the blind, the lepers, the lepers, the cripples, the deaf and dumb, uh, the albinos, the spinal cord injury victims, all these vulnerable groups, persons with special needs, uh, this morning we gathered them from all the 44 local government and distributed this piloted material under the supervision of His Excellency the Deputy Governor by the Director of His Excellency, the Executive Governor of Kano State. And this evening we are doing the same for the widows and orphans in the uh, security agencies commands here in Kano State. and the distribution as you can see is going on smoothly. Uh, out of the 18, about 15 are already here with us. So we are expecting the remaining three to join and collect their allocation also of 1,000 bags of rice for the distribution of all, of, to all fans and winners. Uh, thank you very much. da jawabin sakataren gwamnatin kano kenan dr abdullahi bafabaci wanda a wannan lokaci dangane da rabin wannan tallafi kenan da ake yi a halin yanzu kuma yadda kuke ci gaba da gani a halin yanzu kenan ya faɗa kimanin mun tsaro goma sha takwas da muke da su a jihar kano su ne wanda za su karbi waɗannan kayayyakin tallafi na kayan abinci kimanin guda buhu dubu ɗai to masu sauraro ku ci gaba da kasancewa da mu za mu ci gaba da kawo muku yadda take kasancewa suna na jabir al'adun abba ke cewa mu ci gaba da kasancewa lafiya